dama dai lokaci zuwa lokaci akan samu rahotanni na hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna sai dai kuma wannan ne karo na farko da 'yan bindigan ke neman mai da babbar hanyar kaduna zuwa zariyar tarkon mutuwa abinda al'ummar yankin ke cewa ba karamar babbar barazana ce ga arewa baki ɗaya ba ɗaya daga cikin jagororin 'yan sa kan da ke sintiri tsakanin kwanar farakwai zuwa Zariya a hanyar kaduna zuwa Zariya. wanda ya nemi a sake sunan shi ya shaida wa muryar Amurka cewa al'ummar yankin na cikin wani hali. Gaskiya abubuwan da suke faruwa yanzu a hanyar Kaduna zuwa Zaria sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu duk mutumin da ke Kaduna idan zai je Zaria idan aka ce maka bakwai tayi yana jin tsoron ya kamo hanyar nan idan har ya sa abin da ke faruwa dalili mutanen nan yanzu ba masu lokacin tsara hanyar nan suka da masu tsara hanyar nan karfe goma na dare in suka tsare kuma suka dauki tsawon lokaci suna operation da suka ga dama za su na maka bindiga ko ka ko su bude maka wuta su sannan kuma idan suka tashi za su ɗibi mutane al'umman da suka ga dama suke ɗiba iya abin da suke ɗiba wasu kashe wasu su ɗiba musu dukiya kuma su kwaye su su gaba da su tuni dai kwamishinan tsaro da harkokin harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya tabbatar da muryar Amurka abin da ke faruwa, amma dai ya ce su ma jami'an tsaro ba a zaune suke ba. Ba mu da wani labarin cewa an tare hanya rana tsaka a wannan hanyar ta Kaduna zuwa Zaria. To abin da ya faru shine a yan fashin daji sun tare wannan hanyar a daga bisani muka ankarar da sojoji suka fatattaki barayin daji to a lokacin da su barayin daji ke arcewa suka kashe bayan Allah biyu suka kuma raunata wasu kuma ba wai gwamnatin jihar Kaduna tana nufin ba a samu matsala ba ne a'a muna da matsala muna sane kuma muna iya bakin mu akwai wasu bayanai wanda ba za mu iya yi ba amma ina tabbatar maka muna iya bakin kokarin wadda dukkan ana wannan aikin masana harkokin tsaro dai na ganin idan ba a gaggauta ɗaukar mataki na daƙile lalle wannan yunƙuri na kashe hanyar Kaduna zuwa Zaria ba, to lalle harkar kasuwanci da noma ka iya durƙushewa in ji manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya. Hanyoyi ne wanda yake ana yin atisaye na sojoji, akwai barkokin sojoji kusa da wurin. Shi yasa wani lokaci abun sai ya zama kaman ana sakaci, ya kamata a samu irin wayannan wuraren ido a san da za a yi a dakile wani abu in ba haka ba in ya ci gaba da harkar noma da harkar cinikayya zuwa eh, jihohin arewa zuwa eh, arewa sosai da sosai wallahi zai na kaso sosai. Dole ne an san da wayannan mutane suke abun mamaki shine har su yi kamu a biya kuɗin fansa ƙasa a ce an kasa gane inda wayannan mutane suke. Ya yanzu dai manoma sun fara nuna shakku na yiwuwar yin aikin noma a irin wannan yanayi na zaman zulumi. Ka wannan abubuwan bai karewa kan kowa illa iyakan talakan da bai ji bai gani ba. Yanzu a halin ke ciki yanzu damuna ne mutumin da ke kawai ba abin da yake alfahari da shi illa iyaka noma. To amma yanzu in ka duba yanzu ga gonakin nan yanzu ana kusan farkon damuna amma gonakin ba su zuwa. To idan ka ci talakan an raba shi da noma shin me zai yi su ake koma inda wasu suke koma yan ta'adda. Isa Lawal kara. murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.